بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد ينقوى وإن سكي سورا رمو دكما كلمو أدري وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينزل نكي مغانا yau muna hudu ne ko uku ga watan jumada al-saniya hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda i daidai da sha bakwai ga watan ɗaya shekara 2020 inda muke gabatar da karatu cikin wannan littafi na a ƙa'idu shi'a al a shari'a su'alin wa jawabin na babban malami profeso bin nasir wato Sheikh Nasir a wannan ita ce halka ta hamsin da bakwai ko sittin da shida a wannan makaranta ba ta kushe ba tana wa mutane godiya musamman wanda suke ba da kudadensu na wata-wata domin idan aka lura wannan guri yanzu an kwana biyu kafin mutane su ga wuta ta ɗauki yawwa to wannan ya faru ne sakamakon sola ko in imbata da aka samu wannan guri ta yadda yanzu ko an ɗauki wuta babu matsala yadda hasken yake haka hasken zai ci gaba da tafiya haka muna roƙon Allah duk wanda ya bada kuɗinsa don haskaka wannan makaranta to Allah kuma ya haskaka al'amuransa ya kuma haskaka masa ƙabarinsa don tsarkin sunayensa. sannan bayan wannan akwai wata baiwar Allah daga cikin bayan Allah da suke ba wannan makaranta gudunmawa idan za mu ci ya fi ƙarfin ɗari bisa ɗari dubu bisa dubu za mu ci domin gudunmawa hatta dama wajen a ɗauki wasu aiki kuma aikin da yake yana da muhimmanci to gaskiyar magana tana buƙatar addu'o'i muna tawassuli don a binciken da ne kwanan nan cikin matsalolin da take fuskanta ko bacci ba ta cika iya yi ba muna tawassuli da wannan majalisi cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mata bukata ya kuma tsare ta ya tsare mata mutuncinta Allah kuma ya ba ta ainihin wato lafiya ƙasar nan ƙasa ce da take kwance da matsiyata kuma gaskiya ya kamata gobe mu zo mu karatu akan malaman tsibbu yawa malaman bid'a dillalan shari saboda abin da ke faruwa fa a ƙasan nan fa na rantsi da Allah kaso saba'in cikin ɗari na lalacewar Najeriya musamman mu arewaci wallahi bokaye da malaman tsubba suna da tasiri wai malam ba dama Allah ya ara maka wata dama sai in ba ka koma wai harkar tsubbace tsubbace da tsafe tsafe wai ba za ka zauna lafiya ba wasu iri iri sai kaga wasu suna neman ka da shari eh, to duk wannan sharrin malaman bid'a ne Allah ya raba mu da bid'a malam to a ku duba ku gani za mu tashi tambaya ta 60 da nawa da biyu ko da uku tambaya ta da uku? a wasu maganganu yanzu da muka fara fito ma da 'yan shi'a su abin ya fara daga musu hankali yanzu hatta maganan hadisin cewa da suke ta tada kura malam bubakar hadisin cewa wata mata ta zo bayan ta ariduma hadda maganan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wata mata kawai ta ba shi sha'awa a ai sun ce wannan da a littafin sunna izo zagin annabi ne amma kuma ba akwai a littafin sunna a ce akwai a cikin alkabi ɗazu na kawo wani yana so ya wasa da hankalin mutane ya nuna cewa babu wannan magana cikin alkafi alkafi babu kuma akwai maganin cikin alkafi yawa amma in ba su yadda ba duk da karatu ya kama an karanta mu wani haka za su tafi akwai abin da yake a littafin su ya fi na sunna muni kamar yadda na kawo misali ɗazu ruwaya da ke cikin littattafan ahli sunna kawai ana tsan maliku cewa yi manzon Allah yana kewaye matansa a dare daya sai ce yana da mata tara shikenan fa amma sai suka zo suka ce Anas ya ci mutuncin annabi sai su kuma gashi wanda abin da ke ciki mafi muni a nuna cewa annabi daidai yake da ragowar mazaje wajen saduwa da mata bai samu karfin yin wannan jima'in ba sai da aka kawo wani abinci daga aljanna ya ci kuma daga nan ba shi kaɗai ba sai da na alima ya ci fatima ta ci hassan ya ci husaini ya ci e kaga su ma duk ita tana da ƙarfin da za ta iya jima'i da namiji arba'in ko kuwa shi ma al'imamin husaini haka al'imamin hassan haka sai da na alima haka haka abin yake nuna to haka ta maganan fitsari a tsaye za mu kawo musu kin usul kafi inda jafaru sadiq yake la ba laifi kana yin fitsari a tsaye in karatunku bai kai kan gurin ba to za mu dinga jan hannu muna danna muku mu nuna muku mu ce gashi yawwa shi yasa wanda suke ba wannan makaranta gudunmawa Allah ya saka musu da alheri kamar yadda na sha faɗa ba yanzu ai kuna kalle da wata magana an muka faɗa maka sai akwai sai sai a kawo littafin eh. to sun ɗauka cewa wasu yanzu har so suke su wasa da hankalin mutane in ka faɗi magana sai sai a sha laka kake duba to ita shamila ko ka duba ta ba karatu kai ba ba za ka yi komai ba in shamila ce ke ba da karatu ya kowa zai sai kwamfuta ko ya zama malam ya eh? a gani to shi ta galibi ma na ajiye littattafan shi an aba sai da da zaran na abin nan kawai kai eh, wurga juya kai zan in shako littafi ko in dawo in daidaita to shine tambaya ta 63 malam yace ma aqidatu shuyukh shi'a menene aƙidar malaman shi'a a ta'til wajen kore ma Allah abin da ya tabbatar wa da kansa malam ce an ba'a da an gala guyu shiyuku shi'a bayan malaman shi'a sun yi guluwi fi isbatihim li sifatillahi ta'ala wajen tabbatar da sifan Allah hatta qala ba'dhum bil qawli bi wahadatul wujudi bayan da suka yi guluwi a farko wajen sifar Allah har sai da aka samu daga cikin malaman shi'a wasu sun tabbatar da aƙida ta wahadatul wujud komai Allah ne wannan aƙidar fa an same ta cikin malaman shi'a fa da sufaye to bada at-taghayyur sai canji ifara fil madhhab shi'i a mazhabar in shi'a fi awakhir al-mi'at salis a ƙarshen karni na uku haythu ta'assara shuyukuhum ta yadda malaman shi'a suka tasirantu bi a'immatil mu'tazila al-qa'ilina da malaman mu'tazila wanda suke faɗa bi ta'atilillahi ta'ala min sifatihi as-sabita lahu wajen kore ma Allah duk wata sifa da ta tabbata gare shi fil kitabi was sunna a cikin alqur'ani da sunna shi yasa wallahi ba za ka taba samun inci ba kai addini ka sakata ka wala idan ba kan qur'ani da sunna manzon Allah kake rayuwa ba yasa duk matsayacin da muka buga da shi sai ya kasa wallahi da ta bakin kala rawi yace a buga mana dan iyayenka ya ce a buga mana don iyayenka ka gani fala mu babu ruwanmu dama su ahalin sunna duk abin da Allah ya tabbatar wa da kansa ko annabi ya tabbatar wa da Allah mun zo sai mu tabbatar masa ba tare da takyifi ko tashbihi ko tamthili ba saboda ka'ida na laysa kamislihi shay wa qad sarraha allamatuhum ibn al-mutahhar bidhalika babban malamin sa ibn al-mutahhar ya tabbatar da wannan faqala yake cewa بأن مذهبنا الشيعي مو مذهبا نشيئة في الأسماء والصفات كالمذهب المؤتزلة كما مذهب المؤتزلة يكي وأن يناتك النهج المسترشدين في أصول الدين أشافي ناش ثلاثين دقو للحسن بن يوسف بن المطهر الهلي وأن يرسو هجراء دريبك إذا أشرين دشلاء to wannan malamin fa daga kansa ne fa aka fara maganan hadisi sahi da da'ifi a shi'a fa eh, shekara 700 da wani abu ne tsarin ibnu taymiya ne a gidan karatu wajen zamani shi ya rubuta minhajul karama ibnu taymiya yayi masa daga kan wannan malamin ne aka samu shi'a usuliya da al-akbariya menene ma'anin shi'a al-usuliya wanda suka yi taqalidi da ahlus sunna wajen tasihi da tadaifi duk wannan rigimar da suke yi to daga wannan shekarar ne fa magana tasihi da tada'ifi ya fara a shi'a amma kafin nan duk wani dan shi'a da ka sani a duniya ikbari ne da ma'ana duk abin da ka gani a littafin su ya inganta shi yasa bahabudi bahabudi <laughs> wala wala sunan ne maka da <laughs> wala ba habudi shi ba habudi da ya zo ya ɗauki usulul kafi wala da ya dinga baje hadisan hadisi wajen dubu goma sha tara da wani abu ka gane shi ne a sahu shi da ya ce zai ba ka'idarsu ta ilimin hadisi cikin dubu goma sha hudu sha tara da wani abu wallahi da ya ɗauka ya fara sihi da ƙin dubu hudu da wani abu suka tsira <laughs> wallahi wajen dubu goma sha hudu sha biyar ba su sha ba to shi ne malaman shi a saka yi masa cawai uban wama ya sa shi wannan aiki eh, a basu su aka mana waye ya sa shi ya zo ya bi cewa akwai wani ya tabbata wani bai tabbata ba yana nan wallahi ya yi takaliji na usulul kafi to da ya bi ka'ida su ta ilimin hadisi shi yasa ko ga jiya Isma'il alfarma kwanne da yana karatu da na ce ya kawo hadisin siffa sallar annabi ya faɗi sharaɗin ingancin hadisi a gurin Allah kai mu ranar laraba zan faɗi hadisi sahihi da da'ifi da hasan da mausuk a wajen in shi a zakari sannan zan kalubalance shi akan sharaɗin ingancin hadisi a gurinsu na rantse da Allah shi yasa yanzu kaga ga kutubul arba nan idan ka ce su kawo hadisin na na fatima cikin littattafan nan guda hudu kowane littafi hadisi kwaya ɗaya ɗaya da sharaɗin ingancin hadisi a gurinsu ba za ka samu ba babu wallahi saboda haka ba za ka taɓa samun addini ingantacce ba ce wajen ahalin sunna kuma malamin su kamalul haidari haka i faɗa ya abin da ke wajen ahalin sunna ta hanyar riwaya wajen ƙarfi ya fi abin da ke hannun shi'a ka gani to wannan ya zo cikin wannan littafin shi ibn al-mutahhar at-ta'liq malan yace karin bayani Allah subhanahu ba'atha rasulahu ko rusulahu alaihi wassalatu wassalam Allah ya aiko sa ne fi sifatihi dan si bayanin sifofin Allah bi isbatin mufassal dan tabbatar da abin da yake mufassal ne wa nafi mujmal su kuma kore abin da yake mujmal ne mun san mujmal abin da izo a dunkule mufassal kuma abin da izo tafsili daki daki to su tabbatar da abin da yake mufassal ne su kore abin da yake mujmal ne wali hada ya akil isbatu saboda haka ne za tabbatarwa yana zuwa li sifati fi kitabillahi mufassalan idan Allah zai tabbatarwa da kansa sifa zai kawo shi mufassal ne wan nafi nafi kuma zai zo mujmalan da mu ga qala ta'ala Allah sai ce laysa kamithlihi wa shay'un wannan da yake korewa ne sai ka kawo shi mujimal. amma tabbatarwa huwa sami'ul basir sai aka kawo shi mufassal ita ce ka'ida wajen tabbatarwa da Allah sifa akan kawo shi mufassal wajen korewa mujmal ake kawo shi fannafi ja'a mujmalan da haka korewa kun ga yazo mujmal laysa kamislihi shay'un wa hadhihi tariqatu alqur'ani fi an-nafi galiban wannan ita ce hanyar qur'ani mafi yawanci wajen korewa Allah abinda bai tabbata gare shi ba wa amma fil isbatu fa ya'ti amma wajen tabbatarwa sai kaga Allah ya kawo tafsili sai ce wa huwa basir to duk dan bid'an da kaga ya kore ma Allah wani abu da ita bata, to ka ga zai yi amfani da rabin aya ne kai kuma ka tabbatar wa Allah da abin da ya tabbata da rabin aya yayin da yace laysa kamislihi hiwa, she'un sai ce wa huwa samiul basir to wajen asam'u da albasar dole ka tabbatar masa da sifar amma ya jin da ganin yake laisa ka mislihi wa shay'un wa ka akhir suratul hashr kaman karshen suratul hashr wa shawahid hada kafir shawahid din wannan yana da yawa cikin qur'ani daga wannan ne malamai sai suka ce wato a samu sunaye guda biyu sun yi musharaka wajen sunan la yastalzimu at-tawafuq fil ma'ana sai lizumta cewa kuma ma'anan dole ya dace ya zama iri ɗaya da ta ganin su a ƙur'ani ga sunan daga cikin sunayen Allah akwai al'aziz sai ka ga wani mutum ana cewa imar atul azizi kaga al'aziz al'aziz amma daga jin an kawo imar atul azizi ai ka san ba wancan Allah al'azizu ake magana ba a cikin sunayen Allah akwai ar-ra'ufu ar-rahim sai kuma ya kalli manzon Allah ya ce bil mu'minina ra'ufur rahim an samu attawafuku ne wajen suna la yastalzimu attawafuq fil ma'ana to haka kuma yake wajen abin da ya shafi daga cikin sunayen Allah akwai alhalimu sai kaga dan annabi Ibrahim Allah na ce masa halim a ciki akwai al'alim fa basharnahu bi gulamin alim duka attawafuq ne fil ismi kaga a cikin sunayen Allah akwai al-maliku a ce wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safina haka zaka gani attawafuq ne fil asma'i bai ta cewa kuma dole bane ma'anar ilgiya to haka duk wata sifa ta Allah alwajhu alwajhu alyadu alyadu at-tawafuq ne fil asma'i bai ta cewa yadda fuskar Allah take ba haka fuskar kowa take laysa kamithlihi wa haka alhayyu alhayyu ko kuwa huwa alhayyu la ilaha illa huwa duk kuma halittu suna da rai ba wanda ya sai masa amma wajen yarai na Allah yake wannan laisa ka misali hiwa haka annasu annasu wa yuhaddirukum Allahu nafsahu haka eh innaka ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika abinda Allamatul Usaimin ya faɗa cikin alqawaidul musulatin yace babu dan bid'an da zai iya jara'a ya kore ma Allah menene zati duk wanda ka tambaye shi kace Allah na da zati ko bai da shi zai ce maka eh ka tambaye shi kace masa ya zatin Allah yake in ya ce maka bai sani ba ka ce to kai ma haka ka yadda yana da fuska ba ka sanya ta ba shi kenan a tafi a haka to shi ne sai malam yake cewa tambaya ta 64 ma aqidatu shi shi'a fil qawl bil khalq bi khalq al qur'an menene aqidar malaman a wajen cewa ƙur'ani halitta ne sai yace laqad hada shuyukh shi a al jami'a. to wannan kan da malaman shi'a da jahamiya sun yi daura da daura wal mu'tazila haka nan mu'tazila gashi nan nan ba ta me yace jahamiya atba'u jaham bin safwan min dalalatihi daga cikin batarsa akwai alqaul bi nafi sifati duk wata sifa da Allah ya tabbatar wa da kansa ya ce bai yarda da ita ba ba zai yi ba a ce Allah sami'un ne a ce basirun ne a ce yana magana a ce yana gani a ce duk wata sifa bai yarda da ita ba وبدأ أخرى آه، آه، آه، كالقول بالإرزاء والجبر وفناء الجنة والنار إلى آخره أغني وبدع أخرى أكني القول بنفي الصفات وبدع أخرى وسكما يتي بدعني kalƙaulu bil irja'i wal jabar akwai kuma jabariya wa fana'il jannati wan nar da karewa aljanna da wuta ila akhiri ka duba at-tanbih war rad a shafi na 97 da kuma shafi na ainihin wato 100 lil malati zaka ga wannan to shine malam yake cewa qad aqada shuyukhum al majlisi ko shaykhuhum fi kitabihi fi kitabil qur'an babu annal qur'ana makhluqun sababin da ke magana qur'ani halitta ne yawa mu kuma ba mai dama ahli sunna zaka ga dillita tafan mu malamai na raddi cewa quranu kalamullahi laysa bi makhluqin ka gani to waccan maganar lamba ta uku da yace wal mu'tazila gashi nan yace qala al-qadi abdul jabbar bin ahmad al-mahdani ko al-hamdani wanda ya rasu hijira 400 da ainihin wato shabir fi sharhil usul khamsa a shafi na 528 yace wa amma mazhabuna fi dalika ay fil qur'ani mu mazhabun mu akan wannan mu in shi akan qur'ani fa huwa anna al qur'ana kalamullahi ta'ala wa wahyuhu al qur'ani maganan Allah ne kuma halitta ne wahayi ne sai ce huwa makhluqun muhdathun kuma halitta ne fararre ne to kaji eh to kaji eh tokari idan maganan Allah kuma ya zama muhudas fararri sannan ya zama halitta kaga lazimin maganan dole Allah ya zama halitta kuma shine shi sa ahlus sunna suka kiyarda a bashi kawai tunda Allah ya ce wa in ahadun al mushrikin tajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah ka gani wa yu'akkidu zalika ayatu ayatu ayatu shay ayatu shi'a wa sayyiduhum muhsinul amin bi da faɗarsa da yake cewa qalati shi'a wal mu'tazila al qur'anu da shi'a da mu'tazila duk sun ce al abin halitta ne wancan maganar da shi majalisi ya bude babu annal qur'ana makhluqun ya cikin biharin anwa a shafi na 80 da mujalladi na 89 shafi na ɗari 117 wa zakara fihi ya ambata a cikinsa luwaya guda riwaya sha ɗaya. dan tabbatar da cewa qur'ani ba maganan Allah ba ne halitta ne kan wannan ne aka ta rikici da su al-Imam Ahmad wannan kuma ya zo cikin a ayanu shi'a a mujalladi na shafi na 154 man farad bihi shi'atul imamiyya anil asha'ira fi usuli al to jiya ne da nake ta nema cewa maganar da suka faɗa a nan wajen nace duk hukuncin da suka yi ma malaman ahalus sunna shi suka yi Ga gashi a wannan littafin al'anwarun nu'maniya zulmatun halikatun fi bayana ahwalis sufiya wan nawafi zulma duhu sannan halika mai mugun baki ba mana da tanumin hawali ba to hawali abin yake da mugun duhu suka ce ilam ka sani an hadha lisma wa huwa at-tasawwu kana musta'milan fi firqin min al-hukama az an tariq al-haqqi wa wannan sunan ana amfani ne ga wasu mutane masu hikima wanda suka karkace wata farkin gaskiya thumma qad istu'mila ba'dahum fi jama'atin min az-zanadiq daga baya aka ci gaba da amfani da wannan sunan cikin wata jama'a wanda suke zindiƙai wa ba'da maji'il islam istu'mila fi jama'atin min ahli al-khilaf in ka ji dan shi'a ce ahli al-khilaf to wanda ba ahli sunna ba sai yace kal hasan al wa sufyan al thawri wa abi hisham al kufi wa nahwihim wa qad kanu fi taraf min al khilaf ma al a'imma fa inna haula al madhkurun qad aradu al a'imma fi a'sarihim wa bahasuhum wa aradu idfa'a nur allah والله متم نوره ولو كره الكافرون wallazi wajada minhum fi har zuwa ƙarshen inda yayi magana to nan ne yazo i baƙaƙen maganganu akan sufayen ya nuna cewa batattu ne kafirai ne a cikin littattafan in shi'a kuma shi wancan da ya zo ranar nan ya program ya nuna sallar da kowa ke ba daidai mane ta su ce daidai ai kaga sai a hankali ka gani to wannan yana cikin abin da suka faɗa to shine yake faɗa a abin da in shi'a suka ke banta da shi dangane da banda a sa'ira sai malam ya ce wa bina'an alaha inkarihim li sifati al-kalam lillahi gini akan inkarin su ga sifar Allah a matsayinsa na magana ta'ala Allah wato subhanahu wa ta'ala amma ya na uluwan kabira sai malam ya ce alƙasima ga wata musiba da za ta karya kaɗan bayansa su ilal imam rida rahimahullahu anil qur'ani faƙala sai fi innahu kalamun lahi ghairi makulu. a cikin kuma littafinsu ko jiya na usulul kafi tafsirul ayyashi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari a sha tara hadisi na sha takwas fi fadlil qur'ani sha bakwai fi fadlil qur'ani to shi yasa zaka dinga samun tanakuda su faɗi magana su warware su faɗi magana su warware haka zaka dinga samu to shine malam yace tambaya ta 65 ma aqidatu shuyukh shi'a menene aqidar malaman shi'a fi ru'yatil mu'mini li rabbihim subhanahu yawm al-qiyamah wajen ganin da masu imani za su yi ma Allah gobe alkiyama wa ma za haka mu alaman ƙalabi ru'uyatul mumini da me suka yi hukunci ga duk wanda yake da aqida cewa za a ga Allah da rabbihim ga ubangijinsu subhanahu yawmal ƙarya an Isma'il القرية al إسماعيل بن الفضل قال يكي سوى سألت أبا Abdullahi Jafar bin بن محمد kenan عليهما السلام an anillahi tabaraka wa ta'ala hal yura fil ko za a ga Allah gobe alkiyama fa sai ce subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah subhanallahi wa ta'ala an zalika uluwan kabira sarki ya tabbata akan ga Allah akan wannan daukaka mai girma sai ce ibn al-fadl inna al-absar la tudriku illa ma launuhu wa kayfiyya illa ma lahu wa kayfiyya idanu ba za ta iya riskar abin sai abin da yake yana da kuma launi da kaifiya wallahu khaliqul alwan wal kaifiya to duk abin da za a ce yana da kayar da yake ko yana da launi a Allah ne halittu wannan abin shi kuma Allah ya ce la al absar ka gani to wannan ya zo cikin biharul anwar a mujalladi na hudu shafi na 31 hadisi na biyar babu babu nafi ru'ya wa ta'wil al ayati fiha babin da ke wannan magana waje ala shekuhum alhurul amiri na ruuya ru'ya min usuli a immati ya sanya cewa shi hurul amiri ganin cewa ba za a ga Allah ba kamar anan a cikin littafin su ran gani kamar na ga littafin jiya ne ko shekarun jiya a nan wajen a ka'idul imamiyya sun ce duk mutumin da yake za a ga Allah gobe alkiyama to kahirina ba Kahirina suka ce bari haka suka faɗi wannan karatu suka ce duk wanda ice za a ga Allah to kahiri na kware bari ka ga inda suka faɗi gurin lallai kan sun ce duk wanda ice za a ga Allah to a kahiri na haka suka faɗi in an yi magana sai ana kafinta mutane in kana neman asalin tafsiri na ka sami in shi a wanda ya kafinta sahabi ba kuma irabi to bari za ka gani wannan cikin aƙa'idul a aƙida su akan Allah za mu ji me suke faɗa a aƙida su dangane da Allah A aƙida tu nafin nazir wal ma'arifa aƙida su akan mu ji mujtahidi ka gani gashi nan gashi a wannan littafin aƙa'idul imamiya. cewa suka yi na attaqidu anna Allah lay anna Allah ta'ala wahidun ahadun laysa kamithlihi shay'un ko suna kudurta cewa Allah shi kaɗai ne ba abin da ya kama da shi Kadimun lam yazal wala yazal wa huwa al-awwal wal akhir alimun hakimun adilun hayyun qadirun ganiyun sami'un basirun ato ana nan dai ba dai ka yarda qadirun ba ai ni ma qadirun akwai abin da nake da iko a kansa ko kuwa ba ka yarda sami'un basirun bane ai ni ma ina ji ina gani wala yusafu bima tusafu bihi al-makhluqatu falaisa huwa bi jismin wala sura kaga man diki ya shigo shi Allah ba jiki bane ba sura bane walaisa jawharan wala ardan walaisa lahu siqalun aw khiffa wala haraka aw sukun wala makan wala zaman ba shi da waje bai da zamani wala yusharu ilayhi kama la nidda lahu to har yace inda yace wa man qala bi tashbihi fi khalqihi bi an sawwara lahu wajhan wa yadan وأين أو أنه ينزل إلى سماء الدنيا أو أنه au إلى أهل الجنة كالقمر أو نحو ذلك فإنه بمنزلة الكافر duk wanda ya kamanta Allah a cikin halittunsa da ya siffanta ya ce Allah yana da fuska yace ko Allah yana da hannu ko yana da ido ko yana sauka saman duniya ta ɗaya ko zai bayyana ga 'yan aljanna kamar yadda ake ganin wata a duniya kowa ya ga Allah ba Allah ba bane zai koma kamar wata yadda dai annabi ya misalta suka ce to da makamantan wannan to fa innahu bi manzilatil kafir duk wanda yake da wannan aqida to yana matsayin kafiri ne yana matsayin kafiri ne eh kafiri ba to shine malam yake cewa kaga gashi nan a cikin al-fusulul muhimma fi usulul a'imma a mujalladi na shafi na 177 shafi na 181 babi na 19 annallaha la tarahu ainun wala tudrikuhu basarun fi dunya wala fil akhirah wala fil nawmi wala fil yaqana ko a bacci ko a farki ba za a ga Allah ba a duniya ba za a gan shi a lahira ba kaga aqida ce ta mutazila suka dauko wa hakama shaykhuhum Jafar an-Najaf fi birtidadi man nasaba ila Allah ba'da sifati shi Jabar wato annajafi yayi hukunci cewa kai ridda duk wanda ijingina zuwa ga Allah ba'da sifati sashin wasu siffofi kan ru'ya kaman ka ce za a ga Allah wa gairi hada waninta tare da su kuma nan sun ci dole ka yadda sami'un basirin ne ko to ba dai ka yadda yana ji yana gani ba a yan gama ai ka gani to shine yace at-ta'aliku هذه العقيدة لشيوخ الشيعة تتضمن نفي الوجود الحق تعالى wannan aqidar ta shi'a ta kunshi korewar samuwan Allah li'anna ma la kayfiyata lahu mutlaqan la wujuda lahu domin da abin da ba shi da kaifiya a ce ga yadda yake to ai ba shi da samuwa ma ga baki daya wa hada yunaqidu aidan ma rawa hujjatul islam al-kulaini ko hujjatu islamihim hujjatul islam wannan yana warware abin da ya ruwato an abi abdullahi rahimahullahu annahu qala ce. walakin labudda min isbati sai dai babu makawa wajen tabbatarwa anna lahu kaifiya la yastahiqu ghayru Allah yana da kaifiya amma kaifiyar da ta dace da shi wani wanda ba Allah ba bai cancance ta ba wala yusharaku fiha ba a kuma yin musharaka da shi a cikin ta wala yuhatu biha ba a kiwayewa da ita wala ya alamuhu gairuhu, wani wanda ba shi ba bai santa ba wannan ya zo cikin wato usulul kafi ko mujalladin ɗaya shafi na sittin da uku kitabut tauhid babu itlaqil qawl bi annahu shay'un babun da ke magana Allah ana ce masa wani abu ko kuwa hal ya halatta a ce ma Allah shay'un eh saboda ne. ya halatta a ce ma Allah shehun da ko bai halatta ba ba wani abu wanda ba laisa ka misali shehun ba shi Allah shin ya halatta a ce masa shehun ko bai halatta ba wala abu hmm? wala abu ya halatta ga Allah a ce masa shehun ko bai halatta ba hmm? Mm. me yasa kake ba amsa eh me yasa ba ka da amsa a'a ai ka daya malam ali sai an karasa wannan karatun ya halatta ko bai halatta eh? <laughs> ya halatta mana Allah ba ya faɗa cikin suratul an'am ba ya ce kul ayyu shay'in akbaru shahada ba kagani da wannan ne al-Imam bukhari ya bude babu kul ayyu shay'in akbaru shahada qulillah sai yace fa samma Allah ta'ala nafsuhu shay'an الله يكره كان سيتي مسكن شيئا وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا وهو صفة من صفات الله تعالى وقال كل شيء هالك إلا وجهه شيء ليلاك الأشياء كوكوا abu ne amma ba abin da ya kama da abubuwa ba shi ne ai ta gani ta saboda haka Allah ya sa mu dace malam Ali yana nuna lokaci yayi da mu tsaya anan to a ka bari mu karasa wannan qasimatu zuhuri shuyukh shi'a abin da zai karya gadon bayan malaman shi'a قال الله تعالى الله ياتي وجوه يومئذ نادرة إلى ربها wasu fuskoki a ranar suna cike da ni'ima saboda suna kallon Allah shi yasa da aka buga da wani malami mai aƙidar mu'tazilanci a ƙasar Yaman da wani malami sai aka ce to yanzu a ittifaki a tashi tunda ku kuna musu ba za a ga Allah ba gobe alƙiyama a yadda mu za mu ganshi amma ku an je ku kada Allah ya sa ku ganshi wa qala fil kuffari kalla innahum su kafare an rabbihim dangane da ubangijin su ma idan a wannan rana la na an sha makance su wa sa'ala abu basir aba abdullahi rahimahullahu akhbirni anillahi ka bani labari dangane da Allah hal yarahu almu'minuna yawmal qiyamah mu'mini za su ganshi kala na'am sai ce eh. an tambayi da faru sadiq za a ga Allah gobe alkiyama ya ce to kaga in an ɗauki hukuncin da suka yi suka ce duk wanda ya ce za a ga Allah kafiri ne to kaga linzami ya fi ƙarfin bakin mi wannan yana cikin at-tauhid libn babu al a shafi na 113 hadisi na 20 babu ma ja a fin ru'ya da kuma biharun anwar mujalladi na hudu shafi na arba'in hadisi na ashirin da hudu babu nafiyin za ga wannan karatun a wannan karatu yake za mu tsaya a nan wa mutane su haƙuri yau darasi ɗaya za mu yi gobe za mu ci gaba da karatu amma dai ina ganin yaushe ne ya kamata mu sa ni karatu akan matsalar bokancin ne dan da safe nake tunani gobe da safe za mu yi karatu do'in nan zuwa na goma eh, to kenan ka zo da safe za mu yi karatu gobe jama'a kan ku boka yi dillalin shari to shi kenan eh to kaji eh shi kenan kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh